ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirin mu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku biyar da shida hamsin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na mu da Jumhuriyar Musulunci ta Iran ne ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Juma'a kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wa'anda suka hada da sharhin bayan labarai. Bai da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma duniyarmu a yau. shirinmu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga karansu majiyoyin diplomasiyya sun bayyana cewa washington ita ce za ta jagorance tattaunawa da iran tare da ƙasashen turai iran ta buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya zaɓi diplomasiyya kan fito na fito da ƙasashen turai sannan za ku cewa amurka ta yi amfani da kujeran veto don hana zaman lafiya a gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran wasu kafafen diplomasiyya na kasashen yamma sun tabbatar wa wakilin tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon kan cewa gwamnatin amurka ce za ta jagoranci kasashen yamma wajen tattaunawa da ƙasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya majera ta kara da cewa turawan sun miƙa wuya ga takurawan washington don jagorantar tattaunawa da jimhuriyar musulunci ta iran kan shirinta na makamashin nukiliya da kuma batun yin watsi da sabon yarjejeniyar da iran ta kulla da hukumar iaea e a birnin alkahira a baya-bayan nan banda haka kasashen suna son su yi amfani da tsarin snapback na kara takura jumhuriyar musulunci ta iran sannan kasashen turai ba za su saurarawa jumhuriyar musulunci ta iran ko kaɗan ba a takurawa da suke mata a halin yanzu duk da cewa yarjejeniyar alkahira wani bangare mai muhimmanci ne ga bukatun kasashen na turai daga birnin tehran amma har yanzu akwai sabbin sharuɗan da wato kasashen suka shafe suka ƙara shimfiɗawa ƙasar iran dangane da shirin nan na sake farfado da takunkumin majalisa ɗinkin duniya a kanta sai dai a halin yanzu da sannu amurka a halin yanzu tunda amurka ce ta dawo tana jagorantar kasashen na turai yiwuwar wato dawo da dukkanin takunkuma majalisa ɗinkin duniya kan tehran yana da ƙarfi ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya yi kira ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da shiga tsakaninta da kasashen turai guda uku wato faransa birtaniya da kuma jamus don tabbatar da cewa sun zaɓi diplomasiyya da iran maimakon fito na fito da ita tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ministan yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa iran ta gabatar masu da hanyoyin warware matsaloli tsakaninsu da jimhuriyar musulunci ta iran kuma masu yiwuwa ne amma da alamun sun fi sun fito na fito da jumhuriyar musulunci ta iran dangane da tsarin nan na snapback dangane da yarjejeniyar wato shirin nukiliya ƙasar iran ta jcpoa ta shekara ta 2015 arakci ya bayyana haka ne jim kaɗan kafin kwamitin ya fara zamansa don tattauna batun tsarin snapback a na kan jamhuriyar musulunci ta iran a jiya alhamis kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis wato 18 ga watan satumba ya kasa samun wani ƙuduri wanda ke nufin tabbatar da zaman lafiya a gaza da kuma tsagaita wuta a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar amurka wacce take da haƙƙin hawan kujera hawan kujerar naƙi ko kuma veto ta hana ƙudurin wucewa tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto ɗan rahoton ta a birnin new york yana cewa dalilan da gwamnatin amurka ta bayar na hana wannan kudurin wucewa wannan karon sun hada da abin da ta kira rashin yin allah wadai da ƙungiyar hamas a cikin ƙudurin da kuma dai ambaton haƙƙin wato hamci ƙasar isra'ila na kare kanta a gaban hamas kafin haka dai ta sami amincewa dukkan sauran membobin kwamitin tsaron guda goma sha hudu jami'an wato diplomasiya dai sun bayyana cewa ba ba wannan ne karon farko wanda amurka take amfani da haƙƙin veto don hana zaman lafiya a ƙasar falastinu da aka mamaye ba kuma mai yiwuwa ba zai zama na ƙarshe ba a cikin shekaru biyu da suka gabata dai da aka fara yakin tufanul aksa amurka ta hana zaman lafiya a gaza tare da amfani da kujerar veto har sau shida saboda kare yahudawan sahiyoniya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na muryar jumhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran sojoji harbin kasar isra'ila goma sha biyu ne dai suka halaka ko suka ji rauni a wani harin da dakarun hamas suka kai masu a zirin gaza a daidai lokacin da suke kai mummunan hare-hare kan falasɗinawa da nufin mamaye birnin na gaza tashar talabijin ta almadin ta ƙasar lebanon ta nakalto majiyar labarai na yahudawan na faɗar haka ta kuma wato ƙara da cewa sojojinsu guda hudu ne dai suka halaka a yayin da wasu takwas suka ji rauni a wani harin da ƙungiyar falasɗinawa ta hamas ta kai wa sojojinsu a birnin gaza rahoton ya ƙara da cewa hare-haren da falasɗinawa suka kai ya, kamata a ce wuri ne wato mai, aminci ga sojojin yahudawan in ji su wannan yana faruwa ne a daidai lokacin da dakarun falasɗinawa sun sha alwashin kare mutanensu a gaza wa'anda suke fuskantar kisan kiyashi kisan kare dangi wato da manufar korarsu daga ƙasarsu. an ƙasar isra'ila ta kai hare-hare har wurare biyar a kudancin ƙasar lebanon a jiya alhamis tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta bane cewa kafin hare-haren da yahudawan sun ba da sanarwar cewa za su kai hare-hare kan wurare guda uku a kudancin ƙasar ta lebanon a jiya alhamis kuma sun hada da mesir jabal da dabbin da kuma kafar tibnit mai aikawa tashar talabijin ta almajin ta kasar lebanon rahoto daga kudancin kasar lebanon ya ce a lokacin da aka fara kai hare-haren jiragen wato kafin a fara kai hare-haren jiragen hancin kasar isra'ila sun yi ta shawagi a yankunan suka fara shawagi a kan wa'annan wurare suna kuma ayyukan leƙe asiri sannan bayan wani lokaci makaman drones wanda ake sarrafa su daga nesa suka keta sararin samaniya ƙasar lebanon suka kai hare-hare har guda biyu a kan garin mesa jabal inda ya ji wa wani mutum farar hula rauni sannan eh, 'yan rahoton almayadin a kudancin lebanon ta bayyana cewa bayan haka ne jiragen drones din suka sake shigo wato sararin samaniyar ƙasar lebanon daga kudancin ƙasar suka kai hare-hare a wannan karon kan gidajen mutane a kafar tibnet da lardin nabatiya sun kuma kai hare-hare kan garin dibbin a can kuryar kudancin ƙasar ta lebanon masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za fara da sharhin ban labarai, bai da shi akwai shirin nan na kokun san sai kuma duniyar mu a yau shirinmu na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro. Masu sauraro da wannan kuma muke cewa a yi ni lafiya. sharhin zai dubi ne dangane da yadda ake kallon makomar kasashen nahiyar afirka musamman waɗanda ba shi yi makatutu da kuma yadda hakan zai iya tasiri ga makomar tattalin arzikin waɗannan ƙasashe da kuma illar da take tattare da hakan ga tsare-tsaren su na kasafin su na cikin gida musamman gudanar da ayyukan jama'a ɗaya daga cikin manyan matsaloli wanda ƙasashen afirka suke fuskanta ita ce rashin tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe wadda ta siffanto da hauhawar kuɗaɗen ruwa biyan bashi mai nauyi da kuma sauran sharɗa na karɓar kuɗaɗen bashi tabbas idan ba magance irin waɗannan matsaloli na kuɗaɗe ba burin tarayyar afirka wanda take da shi na neman samun adalci da daidaito ba zai tabbata ba babban taron baya-baya na tarayyar afirka ya ɗauki taken adalci ga 'yan afirka masu nasaba da afirka ta hanyar biyan diya wanda kuma ya bayyana buƙatar gaggawa wadda ake da ita ta yin adalci akan rashin adalcin da nahiyar afirka ta fuskanta a tarihi sai dai tattaunawa akan biyan diya dole ne a aiwatar da shi tare da bincike mai zurfi akan 'yancin gashin kai na tattalin arziki kuma nuna bambanci wanda ake yi wanda yake kawo cikas ga harkokin tattalin arziki na kasashen nahiyar afirka tabbatacciyar hanya ta samar da kuɗaɗe ginshiƙin fafutuka wanda kuma tarayyar afirka take yi ne wajen neman adalci da daidaito afirka ita ce nahiya wadda ta fi kowace nahiya karɓar kuɗaɗen bashi daga waje sannan kuma takaitacciyar hanya ta hada hadar kuɗaɗe ɗaya ce daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda suke yin tasiri ga hauhawar kuɗaɗen ruwa saboda gwamnati tana amfani da kaso mafi tsoka na kudaden shigarta ne wajen biyan bashi tana barin dan sarari ne kaɗan wajen kokari na zuba jari domin kawo ci gaba wani rahoton baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen afirka 25 sun fi kashe kudade akan biyan bashi wanda suka karɓo daga waje fiye da ayyuka na kiwon lafiya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2021 sau akalar kudade shi ke haddasa rashin samun isassun kuɗaɗe na gudanar da ayyukan raya ƙasa musamman ma dai ilimi da kiwon lafiya da ayyuka na jin daɗin jama'a bugu da ƙari akan haka hauhawar kuɗaɗen ruwa yana taimakawa bashi taro ya yi katutu akan ƙasashe galibin ƙasashen afirka ba su da maki mai yawa a ma'aunin karɓar bashi abin da yake haddasa hauhawar kuɗaɗen ruwansu shine ta'azzara harkar zuba jari yanayin a yawancin lokuta yana sa bashi ya yi wa ƙasa katutu inda ƙasashe suke kokowar biyan basussuka waɗanda ake bin su a cewar bankin duniya fiye da rabin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a nahiyar afirka a halin yanzu watakila bashi ya yi musu katutu ko kuma suna fuskantar bashi mai nauyin gaske wanda kuma yanayin matsin tattalin arziki a duniya da kuma shugabanci mai rauni suna ƙara ta'azzara tsarin bashi akan zamantakewa da harkokin raye ƙasa a bayyane suke sauya akalar kuɗaɗe ga biyan bashi yana taƙaita zuba jari ga fannonin bunƙasa ayyuka masu dogon zango da kuma katsibin ƙasar tattalin arziki da kuma ta'azzara matsaloli na zamantakewa hakan babbar illa ce musamman ga nahiyar afirka da matsayin talauci yake ƙara ƙaruwa a kowane lokaci idan ake la'akari da alƙalimma waɗanda ake fitarwa ta fuskacin ayyuka waɗanda gwamnati suke gudanarwa domin bunƙasa ƙasa da kuma sauran ayyuka na tattalin arziki hukumomin kudade na duniya kamar hukumar bada lamuni ta duniya wato imf da kuma bankin duniya a galibi lokuta suna kakaba sauye-sauye masu nasaba da kasuwa ta yi halinta kawai a matsayin sharaɗin bayar da tallafi ga ƙasashe masu tasowa daga ciki har da nahiyar afirka waɗannan sauye-sauye galibi dai sun haɗa da matakan da ake ɗauka na tsuke bakin a cihu da kuma mika cibiyoyin walwalar jama'a ga 'yan kasuwa da kuma manufofin janye tallafi a matsayin sharaɗa da ake baiwa ƙasashe kafin a basu basussuka. suka an yi suka matuƙa kan manufofi na kyale kasuwa ta halanta saboda mummunan tasirin da hakan yake haifarwa a kan rayuwar zamantakewa ta al'umma wanda kuma hakan ya haɗa da karo talauci rasa ayyukan yi wanda hukumomi na gwamnati masu rauni suke fuskanta bincike ya alakanta ajindar masu aƙidar kyale kasuwa ta kanta wajen kawo koma baya matuƙa ga cin gajiyar demokuraɗiyya a nahiyar afirka saboda 'yan ƙasa da yawa suna ganin an katange su daga romo na demokuraɗiyya idan shugabannin afirka za su yi nasara wajen tabbatar da adalci ta hanyar bayar da diya wasu masanan suna ganin cewa dole ne su yi amfani da mataki mai fuska biyu ɗaya shine magance rashin adalci wanda aka tafka a baya wanda kuma hakan yana da babban tasiri wajen haifar da dukkanin matsaloli da kasashe suke fuskanta musamman a nahiyar afirka ta fuska fuskacin tattalin arziki bugu da ƙari haka dole ne gwamnatocin ƙasashen afirka su mahimmantar da nemo wasu hanyoyi na samar da kuɗaɗen shiga ba hanyar karɓar bashi da ƙasashen ƙetare ko kuma cubiyin kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa ba musamman ma dai karfafa hanyoyi waɗanda za su samar da haraji ga ƙasa da kuma ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da wasu hanyoyi wanda gwamnati za ta zama mai cin gishin kanta da kuma bunƙasa sana'o'i a tsakanin jama'a. karfafa yadda ake tafiyar da cibiyoyin kuɗaɗe na gwamnati da kuma kyautata gaskiya a matakan karɓar bashi shi ma zai taimaka matuƙa wajen tabbatar da cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wurin gudanar da ayyuka waɗanda suka cancanci a aiwatar da su domin bunƙasa ƙasa da kuma ci gaban al'umma ba tare da yin almubazzaranci ba wata sabuwar dabara ta tunkarar tabbataccen hanya ta samar da kuɗaɗe ita ce matakin da wasu daga cikin kasashen afirka suke ba muhimmanci a halin yanzu na neman a yafe musu wasu sukan da gwamnatocin da suka gabata suka ciwo domin yin amfani da damar wajen bunƙasa harkokin tattalin arzikinsu da kudaden da suke samu a halin yanzu da kuma yin hidima ga al'umma wani kuma tabbas tarayyar afirka ta yi amfani da wannan damar wajen gabatar da wannan korafi ga manyan cibiyoyi na kudade na duniya musamman ma asusun bayar da lamuni da kuma bankin duniya da kuma ake ganin hakan zai iya yin tasiri ta wasu bangarorin amma babban abin da masana suke ganin cewa yana da matukar muhimmanci a bayar da hankali a kansa shine tabbatar da cewa an yi adalci da kuma daidaito wajen tafiyar da al'amura da suka shafi tattalin arziki a cikin kasashe da kuma magance matsalan nan ta cin hanci da rashawa a cikin kasashen nahiyar afirka. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha tara ga watan Satumban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 26 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha tara ga watan Satumban shekara ta 1991 kasar Kuwait ta kulla wata yarjejeniya ta tsaro da kasar Amurka hakan dai ya faru ne bayan watanni shida da kawo ƙarshen mamir da tsohon shugaban ƙasar iraki saddam hussein ya yi wa ƙasar kuwait yarjejeniyar dai ta baiwa amurka damar yin amfani da tashoshi na jiragen ruwa na ƙasar kuwait da kuma ajiye makamanta a duk inda take bukata a cikin faɗin ƙasar banda haka kuma gwamnatin ƙasar kuwait ta kulla wasu yarjejeniyoyi na musamman da suka shafi tsaro da ƙasashen faransa da ingila a shekarun da suka biyo bayan hakan sannan kuma kasashen bahrain haɗaɗɗe daular larabawa da qatar da kuma oman da sun kulla irin waɗannan yarjejeniyoyi da waɗannan kasashe guda uku ƙasar kuwait tana daga cikin kasashe guda shida mambobi na kungiyar kasashen larabawan yankin tekun fasha wanda kuma suka hada da saudiya haɗaɗɗe daular larabawa bahrain qatar oman da kuma dukanta kasar ta kuwait kasar dai tana arzikin ɗanyen mafetar fetur wanda kuma da shine tafi dogara wajen gudanar da harkokinta na tattalin arziki. masu saurari ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau 19 ga watan satumba na shekara ta 1958 aka kafa gwamnati a ƙasar algeria mai cin gashin kanta a ranar 1 ga watan nuwamban shekara ta 1954 aka kafa ƙungiyar dakarun sa kai masu neman kwatar 'yancin ƙasar algeria daga turan mulkin mallaka na ƙasar faransa a ranar 19 ga watan satumban shekara ta 1958 masu gwagwarmaya suka kafa majalisar tafiyar da kasa kuma suka ci gaba da tafiyar da ita duk ko da cewa dai turan faransa ba su amince da hakan ba amma sun ci gaba da gudanar da harkokinsu da kuma jibke sojojinsu a kasar ta algeria da ƙarshe dai bayan kasa cimma wata nasara ta murkushe wannan gwamnati ƙasar ta zama mai cikakken 'yancin gishin kanta a ranar 5 ga watan janairun shekara ta 1962 masu aure ko kun san cewa shekaru talatin da suka gabata a rana irin ta yau goma sha tara ga watan satumban shekara ta 1994 sojan amurka dubu ashirin na sama da kuma na ruwa suka kai wasu hare-hare da yunkurin mai kasar haiti wadda take cikin tekun caribbean a kudancin kasar amurka hanzarin da amurka ta bayar na wannan mataki da shine dawo da shugaban kasar haiti jean bertrand astrid wanda yake kan kargan mulki wanda kuma aka hambarar da shi a watan satumbar shekara ta 1991 janar raul cadres ya hambarar da aristide wanda aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar haiti watanni takwas kafin lokacin a lokacin da aka yi wannan jin mulki dai ya gudu zuwa ƙasar amurka amma bayan wani lokaci a ƙarƙashin matsin lamba daga ƙasashen duniya da kuma amurka masu yunkurin juyin juhali a ƙasar ta haiti sun amince su mayar da mulki ga aristide a watan oktoban shekara ta 1994 duk da haka amurka domin cimma muradinta a kasar haiti ta mame kasar kuma arstate ya sake dawowa a akan karkar shugabanci a kasar haiti amma bayan shekaru goma washington wadda bata gamsu da canje-canje da manufofin da arstate ya yi ba a wannan lokacin kuma ta fara goyon bayan 'yan tawaye waɗanda suke dawa da gwamnatinsa a ƙarshe dai a wani abu wanda ba taɓa ganin irin sa ba a tarihin siyasar duniya amurkawa sun yi garkuwa da arstate daga cikin fadar shugaban ƙasa tare da fitar da shi daga haiti wanda kuma wannan wani abu ne wanda ba a taba ganin irinsa ba sannan kuma sun kawo wanda mai sa shi gaba da cin zarafin da amurka ta yi akan al'ummar kasar haiti wani misali ni karara da ta haƙoƙi da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma shigar da wasu al'amura da suka saba waɗannan dokoki da kuma shigar shigula a cikin harkokin siyasa na ƙasashe waɗanda babu ruwanta domin cimma manufofinta na siyasa kan waɗannan ƙasashe ta hanyar yin gaban kanta duniyarmu a yau.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 amincewa da cewa tana ɗauke da munanan manufofi da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. kwararrun sojoji guda biyu sun bayyana cewa mamaya na gaza wani shiri ne maras tushe kuma ana shirya shi da tashin bama-bamai da barna manazarta harkokin sojin biyu sun amince da cewa mamayar gwamnatin isra'ila ta fara shirin kai hari kan birnin gaza a matsayin matakin farko na aiwatar da shirin mamaye shi gaba daya sun ce aikin zai ɗauki lokaci idan har aka yanke shawarar kwashe fararen hula kula daga yankin da ake kai harin ɗaya daga cikinsu ya yi gargaɗin cewa rashin kwashe fararen hula yana nufin yi musu kisan kiyashi masanin sojin da dabarun yaƙi kanal hatam karim alfalahi ya yi imanin cewa sojojin mamaya na kammala farmakin da suke kaiwa birnin gaza ya ƙara da cewa taron shugabannin sojoji ya mai da hankali ne kan rundunar 'yan sandan kudancin isra'ila da ke da alhakin zirin gaza irin na arewa ba inda runduna ta 36 ke gudanar da ayyukanta alfalahi ya yi imanin cewa za a yi zagaye na biyu na killace birnin gaza daga bangarori uku runduna ta tara tana aiki ne a yankin kudancin isra'ila zuwa unguwar zaitun da ke kudu maso gabashin birnin gaza kuma yanzu haka ta isa titin salahuddin inda ta take kokarin matsawa zuwa birnin gaza runduna ta 162 wacce ta kunshi runduna da dama tana can a bangaren gabas tana kokarin matsawa zuwa shuja'iya da birnin gaza har ila yau akwai wasu sassa na sojojin mamayar isra'ila a arewacin ziren gaza da suka hada da brigade na gafir da wasu runduna da dama da ke iya matsawa zuwa yankunan tufa da dajar da daraj wani nazarin magana kan halin da sojojin mamaya suke ciki a gaza kanal alfalahi ya ce kai hari a birnin gaza zai ɗauki lokaci idan sojojin mamaya suka kwashe fararen hula na gaza daga yankin sai dai idan har sun yanke shawarar kai harin nasu ba tare da fitar da su ba hakan na nufin sun yi niyyar yi musu kisan kiyashi ne ya nuni da cewa shirin mamayar ya kasance a ɓoye kuma bai fayyace ko harin zai takaita ne kawai a birnin gaza ko kuma ya haɗa kin tsakiyar yankin na falasɗinu ba a nasa bangaren kwararre kan harkokin soji da dabarun yaki brigadier janar ellis hanna ya ce a wani nazari kan halin da sojojin mamayar isra'ila suke ciki a gaza an ɗorawa wa kwamandojin sojojin mamayar isra'ila alakin shirya wani cikakken shiri na abin da ake kira da motsi wato yadda ake shiga wani birni sojojin mamayar isra'ila sun dogara ne da rukunin injiniyoyi da suka kware kan hanyoyin ƙarƙashin ƙasa tankunan da ke ba da kariya ga waɗannan sassan da kuma wasu sojoji masu ɗauke da makamai duk waɗannan rukuni suna aiki don shirya ƙasa ta hanyar lalata abubuwan more rayuwa wannan shine abin da ya faru a unguwar zaitun inda aka lalata gine-gine da gidaje kusan ɗari uku cikin kwanaki biyu domin tabbatar da 'yancin yi motsi ga dakarun nata sojojin mamayar isra'ila a cewar Birgediya janar hanna sun ware wasu brigade kusan biyar hanna ya ce waɗannan runduna za su gudanar da aikin shiga birnin gaza sannan su wuce sansanonin da ke tsakiyar zirin gaza inda sojojin mamaya suka yi imanin cewa fursunonin yahudawan sahayoniya suna can Brigadier janar Hanna ya yi imanin cewa sojojin mamayar Isra'ila ba za su aiwatar da shirin sake mame Gaza gaba ɗaya a yau ko a gobe ba saboda babban hafsan hafsoshin sojin yana sanya kasance cikin shiri tare da kiraye-kiraye bugu da ƙari 'yan gudun hijira na Gaza zuwa kudancin zirin Gaza na buƙatar lokaci. majalisar ministocin tsaron gwamnatin mamayar isra'ila ta amince da shirin firaminista benjamin netanyahu na sake mame yankin zirin gaza gaba daya lamarin da ya haifar da zanga-zangar cikin gida waɗanda masu shirya wannan aiki suka ɗauki matakin a matsayin hukuncin kisa ga fursunonin isra'ila a gaza jami'an tsaron gwamnatin mamayar isra'ila suna adawa da kuma gargaɗi game da shirin mame gaza jaridar a harnot ta isra'ila ta bayyana cewa dukkanin shugabannin jami'an tsaron gwamnatin mamayar isra'ila sun yi watsi da shirin mame zirin gaza a yayin taron majalisar ministocin tsaron isra'ila a ranar juma'a jaridar well street journal ta rawaito cewa shirin yana fuskantar kalubale da dama jaridar ta yi nuni da cewa an shafi sa'o'i goma ana gudanar da taron majalisar ministocin tsaron isra'ila inda aka gudanar da zazzafar muhawara kuma shugabannin jami'an tsaron suka bayyana adawa da mamaye gaza tare da bayyana cewa akwai wasu zaɓin da suka dace domin cimma wannan manufa jaridar ta tabbatar da cewa taron ya samu rashin jituwa tsakanin firaminista benjamin netanyahu shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin isra'ila iyal zamir kuma wasu ministocin sun kalubalanci zamir kan matsayinsa rahotanni daga haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa zamir ya bayyana shirin ma mai gaza a matsayin wani tarkon dabara yana mai cewa zai gajiyar da sojoji na tsawon shekaru da kuma jefa rayuwar fursunonin isra'ila cikin haɗari a cewar jaridar yada'udu harnot shugaban kwamitin tsaro na haramtacciyar kasar isra'ila izaci Nagabi ya ce yayin wani taro da aka yi wanda kwanan nan ya buga hotunan fursunonin yahudawa da ke fama da yunwa bai bar shi ya goyi bayan shirin komai ba ya kara da cewa ba zan bar damar kubutar da fursunonin yahudawa akalla goma ba tsagaita buɗe wuta za ta ba su damar kokarin cimma matsaya game da su a nata bangaren jaridar wall street journal ta rawaito jami'an haramtacciyar kasar isra'ila na cewa rashin aikin yi na daga cikin manyan matsalolin da gwamnatin mamayar isra'ila ke fuskanta wajen mamaye gaza jaridar ta bayyana cewa brigadier general amir abibi mai ritaya ya yi imanin cewa ci gaba cikin sauri zai buƙaci sassan sojoji da suka hada da dubun dubatar sojoji lamarin da ya sa ya fifita aiki a hankali a hankali wanda ke rage matsin lamba ga ma'aikata jaridar ta bayyana cewa sojojin mamayar isra'ila sun yi barazana cewa ba za su koma fada a zirin gaza ba idan aka sake kiransu duba da gajiya da sojojin mamayar ke yi saboda yakin da aka daɗe ana yi jaridar new york times ta ƙasar amurka ta nakalto jami'in gwamnatin mamayar isra'ila na cewa matakin da gwamnatin mamayar isra'ila ta ɗauka na zafafa yakin gaza na damun sojojin mamaya don haka na iya jefa rayuwar yahudawan isra'ila da ke tsare a gaza cikin haɗari jaridar ta nakalto general gadi shamni mai ritaya na ramtacciyar kasar isra'ila na cewa shirin karbe ikon gaza ba zai dawo da fursunonin isra'ila ba aka kuma ba za ta yi galaba akan kungiyar hamas ko kuma tilasta mata barin makamanta ba ya ce ya fito karara cewa matsin lambar sojoji ba wai kawai ba zai dawo da fursunoni ba har ma zai kai ga kashe su ya kara da cewa shirin karba iko da yankin zirin gaza zai kara tsananta wa iyalan fursunoni da cutar da martabar haramtacciyar kasar isra'ila a duniya da zagon kasa ga tattalin arzikin haramtacciyar kasar isra'ila da kuma zurfafa rikicin amana tsakanin gwamnatin mamayar isra'ila da sojojin kasar ya jaddada cewa za a ɗauki shekaru kafin sojojin mamayar isra'ila su kafa gwamnatin soji mai inganci da kuma raunana ƙungiyar hamas a gaza bisa shirin da majalisar ministocin tsaron gwamnatin mamayar isra'ila ta amince da shi sojojin na shirya karbe ikon birnin gaza da yankin da aka lalata a arewacin zirin gaza a yayin da suke raba kayan agaji ga fararen hula da ke wajen yankunan da ake gwabzawa in ji ofishin netanyahu a ranar juma'a baya ga kwance ɗamarar hamas da kuma dawo da dukkanin fursunonin masu rai da matattu cewar ofishin netanyahu shirin na da nufin ba samun tsaron gwamnatin mamayar isra'ila a gaza da kuma fi wata sabuwar gwamnati ta farar hula wadda ba ta ƙarƙashin hamas ko hukumar falasɗinawa sojojin mamayar isra'ila sun mamaye ko kuma suna gudanar da ayyukan ƙasa a kusan kashi 75 cikin ɗari na yankin gaza inda suke gudanar da mafi yawan ayyukan su daga kafaffen wuraren da ke yankin ko kuma daga wuraren da ke kan iyaka a nasu bangaren manyan mukaman turai da suka yi watsi da shirin gwamnatin mamayar isra'ila na mame birnin gaza matsayin yammacin turai na kin amincewa da shirin gwamnatin mamayar isra'ila na mamaye birnin gaza na ci gaba tun daga matakin dakatar da fitar da makamai da kiraye-kirayen jaridu da kuma gargaɗin rasa goyon bayan ƙasashen turai faransa belgium da netherlands da jamus su ma sun ba da sanarwar tsaurara matsayi kan haramtacciyar ƙasar isra'ila yayin da asusun dukiyar norway ke nazarin matakan da suka dace game da saka hannun jari a haramta ce kasar isra'ila shin wani irin yanayi ne ake sa ran zai bullo bayan amincewa da shirin mame birnin gaza kan iyaka da zirin gaza na ganin yadda sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ke ci gaba da gwamza faɗa bayan da majalisar ministocin tsaron haramtacciyar kasar isra'ila ta amince da shirin mame birnin gaza da ke arewacin zirin gaza kimanin falasinawa 900 ne yake zaune a birnin gaza yankin yana fuskantar killacewa yunwa da ci gaba da kai har-hare wannan rahoto ya bayyana yanayi da kuma damar da ake sa ran za a yi a mataki na gaba a yakin zirin gaza sannan tambaya ta gaba ita ce menene shirye-shiryen Netanyahu na aiwatar da shirin mame Gaza Shirin bayan labarai na ranar biyar ga watan Agustan wannan shekara ta 2025 ya tattauna ne kan shirye-shiryen da gwamnatin Benjamin Netanyahu ke yi na aiwatar da shirin ta na samar da cikakken iko a zirin Gaza da kuma rashin jituwar da ke kara ruruta a sansanin Netanyahu. haka kuma rashin jituwar ta samo asali ne ta hanyar kakausar suka da ministan tsaron cikin gidan mamayar isra'ila etamir ben gafir ya yi wa shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin isra'ila eyal zamir dangane da matsawarsa kan shirin masu ku saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kunno kai anan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran. Ina muku barka da safiya, fatan nukun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mun mu dinga isa da saƙonan mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkan da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusi madattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba bazan zangayin da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahim ma Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru ɗan ƙasan Buza ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum ina gaishe da sanusi madattai da isu makeri a garin madattai kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abokan mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya Hassan Barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radio Tehran. salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal zamin magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran rediyo Afirka kuma memba a murya matasan afirka da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri wata malam hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da malam kabiru sude kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba gada ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani cinwaza ina gaishe ka da yakubu mai aski ba da raka da kuma umar aure ba da shi ma ina gaishe shi. Ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani Ali Gamadan da Nazifi Ibrahim daga Malam Shagari da Ado Talati Goma da Yusuf Cibi Neja da Dan Yahaya Dan na Azare da mai iliya mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishe ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lauɗan tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh rajin jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauraron radiyo na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko anan maradi na gaida ibrahim da ke garin kasagi bani mancewa da gadon kaya samuna haske sarkin aiki bani mancewa an muka je tasawa adam haraka eh, mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama ramatu sani dawo alaska araba mai aski bani mancewa da eh, kabiru sila sg da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya bani mancewa da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin Shugaba da ke zamfara da sauran al'umma baki ɗaya na gaida kowa da kowa na magana malam kabiru daga nan maraɗi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yamba amurai matasan afirka reshen jihar niger ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran dubun gaisuwan magare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora hassan barka mazanku da matanku muna muku fata alkhairi kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakinmu a ranar juma'a musamman ɓangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci ɗaya, to saboda haka kowa da kowa yana mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karɓi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kemba jihar Neja memba amurai matasan Afirka reshen jihar Neja godiyar mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashe na usa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran suna na sunana su yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lafiya. Ina gaida Isa ji kamar Sage Toro, ina gaida Sunusi Maɗatai da Magaram Isuhu Maɗatai da Magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai bulawa tillumi galaba akwai comrade ibrahim lara gabta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Daudacin Watsa tasiri Unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Ibrahim da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci to da farko dai suna na sani da walaska da ke nan cikin garin tsatsun cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai nasirinas daga na da magaram abdulaziz mannafi kurezi da magaram Raba mai aski da magaram isiya manaja dan kabu kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani daudacin wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman yamai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maraɗi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burin a madadin abokan aiki na da suke na radio martaba tsatsun burin sani walaska laska tsatsun burin a cikin jihar damagaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar damagaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to jinjina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz frezi sani alaska da dukkanin yan uwa da amina arziki ado siniya da dukkanin yan uwa da amina arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin niyame maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar nijar in na ce wani da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa a aikin aikinmu yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tarayyar najeriya lafiya ina gaishe ki da fatan kina lafiya eh, mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina lafiya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin lafiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Hawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa a gare su family Malam Sule Malam Fal da daga jihar da magarab da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa gare su daga Nasarar Nas wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake cema Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amina arziki Malam Hassan barka ba zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida mamman salisu dodon da ake cewa dozman shugaba na masu kira da sauraro na afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai ta sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahar a birnin agadez mamman sani dauda ce wajen jinjina ta musamman zuwa a gare shi daga karshe hassan barka ce a tashi lafiya tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mace. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iran na farko dai gana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da ubangi allah ya gwada mana wannan sa'i'a wanda bai allah ka bashi lahiya mai lahiya allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci allah ka bashi abin da ci wani sun ka riga ya gidan gaskiya ko mai ko mace ko ba ko yaro allah ka ji kansu allah ka musu rahama man ka saura allah ka cika mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hasan barka duk inda ka ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban lima ina gaishe ka mala hasan barka amince Allah shi kai maka mala hasan barka mala hasan barka muna san kai muna wajen mure amur din ka mala hasan barka iyalin gidan ka na gaida su akai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasan baban lima ke can birnin agadas akwai asuman mamman can birnin agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin daura najeriya akwai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abokina muhammad dan biribiri ya mai nijar akwai tsobakar tso mai albarka akwai alhaji amman tari birnin yamai akwai ramata isaka birnin yamai akwai hajiya rahinar ke can birnin makka akwai sani demanu yan hwa da yan da gaskiya ba tsoro dan jaja da ke can maradi ina mashi barka da wuni akwai mala alibin kula birnin maradi akwai hajiyar bili mala adam sarki aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai mai sai da firzidan kabiru wajen makarantar mala abu dan gulbe ina mashi barka da asuba birnin maradi barka da wuni birnin maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abdullahi tele yalo mai ganin mutuncin mai ya dan malam jihar maradi akwai ta musamman zuwa ga ibrahim shushani dan garin kasagi akwai hajiyar hinar ke can birnin makka yan Najeriya ce ina mata fatan alkhairi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Jibril bakur ke can yankin Ningi akwai Binyamin Agwal Maji da ke can yankin Ningi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga duk yan cikin wannan gidan kuna da gaisuwa gadan gadan wuri kenan birnin akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Sarasu Kasimu turki da ke da magaran To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki hada mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalamu a huta lafiya.